يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الله سبحانه وتعالى يومنا شاتة صفوة جدا zai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu matsayin mu na ƴan uwa ɗalibai mun sake saduwa a masjidin sahaba domin bita littafin umdatul ahkam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi nuna muwafaqa wajen fahimtar gaskiya kuma da aiki da abin da muka fahimta don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala yau muna sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan ko biyu da ashirin da uku Allah shi muna muwafaka za mu tashi aladisu ashara na dai babu dukulul khala'i wal kijawa babin da ke magana a kan shiga banɗaki wal istidaba da yadda ake tsarkakuwa daga Hadafi idan ya kama yadda ake gusar da Hadafi idan ya kama ko na fitari ko na kashi al istidaba za mu tashi hadisin abdullahi da abbas ne gani hmm? عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بكبرين فقال إنهما ليؤذبان وما يؤذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل كبر واحدة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبتا daga الله da عباس Allah ya ƙara yadda da su shi da mahaifinsa Abbas bin Abdul Muttalib qala shi Abdullahi ya ce marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi qabaraini annabi ya biyo ya shuɗe wasu kabari guda biyu wasu kaburbura guda biyu faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce innahuma lalle biyu ɗin nan la ne wallahi ana na ana dankara musu azaba wa ma ne kuma ba ana azabtar da suna ba fi kabirin cikin wani abu mai wuyan bari amma ahaduhuma sai dai ɗayansu abin da yake yi wanda ya zan a azabar da ake masa fakana la yastatiru min al ya kasance baya kare kansa daga fitsari wa amma al amma ɗayan azabar da ake akan yi masa yanzu nan ya yamshi bin namima ya kasance mai tafiya ne da gulma fa kaza jaridatan raqabatan sai ya ɗauki wani kabar dabino kabar dabino batan ɗanye batan ɗanya fashakka ha sai ya tsage ta nisaini rabi biyu fagara da sai ya soke ya dasa fi kulle kabrin da kowane kabari wahidatan ɗaya daga cikin waɗannan kabar da bino da ya ba ya tsage biyu ya soke gudanar ya soke gudanar faƙalu sai tabansa almajiransa abokaninsa waɗanda yake tafiya tare da su suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam lima fa'alta haza bisa ka aikata wannan abin da ka aikata me fa'ida Ola sai ce musu la'allahu fatar wannan abin da aka yi yi hafifu an huma a sassauta musu azabar da ake yi musu malam yayi basa matsawar waɗannan ɗanyun ba su bushe ba waɗannan ɗanyun abin da an ka dasa matsawar ba su bushe ba ana fatar Allah bai sassarta musu azabar da yake musu Mun fahimta ko wannan shine hadisin Abdullahi ɗan Abbas Abdullahi ɗan Abbas zai sanin na ɗan gida ne Abbas ɗan Abdul Muttalib duk suna ɗan gidan Hashim shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan Abdullahi Abdullahi ɗan Abdul Muttalib kaga bi gida guda suke haka da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan kane suke dama Allah ya zata shi ya musulunta kanin sa fadl ya musulunta kuma baban sa din Abbas ya musulunta to shine shi wannan Abbas din kuma ya haɗu da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana cikin mayan mayan malamai tun a cikin sabai matashi ne har annabi ya bar suna sallallahu alaihi wasallama ya taso mabalaga ne amma yana cikin manya-manyan sahabbai malamai guda bakwai saboda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a cewa ya Allah ka fahimtar da shi hikima ko kuma a wata riwaya ka fahimtar da shi littafin ka kuma ya tabbata annabi ya ce ya Allah ka sanar da shi fahimtar shari'a al-fiqh kenan to haka ai masa addu'a cewa Allah ka sa shi hikima ko al-kitab kuma an roƙa mai Allah shi ba shi al-fiqh fahimta don ba ma haddaka hadisi fahimtar abin da ke cikin hadisi shi ma wani abu na haka ba kuma Allah ya karbi wannan addu'a da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya masa ya dan na wajen tafsirin alqur'ani mai girma ku shero to mana wannan hadisin da ke gaban mu ya da su a daifa mutumin makka ne amma da ya dawo madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama barci manzo Allah ya rasu kuma sallallahu alaihi wa sallam kashin rayuwa ya koma Ba'ifa a can Ba'ifa Allah mai cikawa shekara ta 48 bayan hijira to bakin kalmomin da hadisi ya zo da su cewa innahuma la yu'azzibani lalle su biyu din nan ane musu azaba ina magana kabar kaburbura guda biyar ce ane musu azaba kenan almuradu yu'azzibu man fihi ma ma waɗanda a cikin su azaba Eh, ana waɗanda a cikinsu azaba ya ce waɗannan kabarin kabari guda biyu ana yi musu azaba to ai sanannen abu ne ga kowane mai hankali kabari ba shi ne aka magana ba wanda an ka dutse cikin kabari kamar can da ya magana sa su tura ta wuce inda an ka ce ta wuce idanun sau ko kaga shi mai tsawon ne sauki na aka wani abin da ya wuce nan cikin wuta ba shi tuhon da ya wuce a cikin wuta ba shi wanda ya sa tuhon da ya wuce tsoro ya kai inda ya wuce idanun sau shi ne ke cikin wata ranar kiyama ba ji na mun kokari mu gyara to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya yace su waɗanda a cikin kabarin ana nan ana dankara musu azaba abu na biyu wanda ya toma cikin ce la yastafiru min al-bawli ai la yaj'alu sutratan taqihi min Ba baya sa abinda da ya kare shi daga shahuwar fitsarinsa duk da wasu mufassara su cewa baya kare kansa inda ya tsari zai yi tsari ta inda mutane suna ta ganin al'aura ce haka nan haka cewa bai rike sutura ba kariya akwai masu wannan fassara cewa baya kare kansa ya ɓoye kansa inda ya tsari, zai dinga yi al'aura tana bayyana ana gani kuma bayanan ɗaya shi haramun na amma dai fassar da malamai suka yi ba magana bayyana al'aura na ba shi wannan an sa haramun na na abin da ke baya kare kansa daga fitsarinsa da ke kai gare shi idan yana tsari baya neman wurin da ya kamata ki tsari kuma inda yake ko ya tsarin ba zai dawo masa ba sai saka ga hanka yi tsari bisa ga farko saboda zai dinga dawo maka yana bata maka jiki ka samu wuri wanda yake ba irin haka ba kuma aka son a duka in dalili bai kama ba na yi tsari tsaye an son a duka kuma a yi sai dalili ya kama to sai kuma a yi shi da tsaye dama ana tsaye na saboda gudun kuma kada a duka kuma kazantar ta najasa kuma ta kai ga jiki ta sa da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye a jiji ne wanda ke in yi duka kuma za a samu matsala haka to na ɗaya aka samu cewa sallallahu alaihi wasallam yana tsari aka iya kai irin wannan wuri to haka da yace la tasiru min al-bawli bi ma'ana dai baya kare kansa daga shakuwar fitsarinsa in ya yi. yana bari yana dawo masa ya samu a wata riwaya ce an sai la yastabri baya istibra'i ko karanta izziya ga abin da ake istibra'i istibra'i shine bancin ka kare fitsari kada kai ta wurin tashi saboda pipe ne wani kororona ya fito daga wata jaka tun da shi bilada jika ce Allah ya aji wadda za ta kama tara abubuwa na waɗannan batas na waɗanda an ruwa za ta tara ne saboda maka gatanci da min gatanci an kai mun an ka aje maimakon da ya zo shi ita da ya zo shi ita sai aka yi muna gatanci aka yi muna wannan masu tsara to abin da ya zo yana tarara cikin yana taruwa sai ya kai lokacin da ya taru ta kaji ya masa nauyi kuma bai fitowa sai ka tai ka ce fito kuma ko ka tai ka duka baya fita in ba ya kai gaya ba in ba ya kai gaya ba baya fita sai ka nasa kana son ya fito sannan ya fitowa wannan gatanci na Allah subhanahu wataala ya muna don za ka duka kawai dai ka kyale kuma shi hita amma in ka nasa fitowarsa to lokacin nan ba ɗin ke bugawa sai shiga hita sai ya gama hita kuma to lokacin da ya tararo shi na hita da ya so da san jikar da an kai masa zuwa ga fayif tun da ka da shi to ya gama hita in ya gama hita shi wannan fayif din da an dauki tun daga can inda yake zuwa waje akwai damshin su da addahi furja ta ka turo shi yanzu ya gama fita furja bata gama ta tsaya to a wanda ya riga hito bulada mai tsara bai wada hitowa ba to dole sai ya sauka kuke kasa ka nan ga ciwo an rufe amma abin zai dinga da in ma an kaɗa gaske waɗanda da aka rasa gangaro kuma an rufe to irin wannan ke gudana to al-istibra'i shi ne bankin tsanin ya gama su tafe ka ɗaya jim ɗan lokaci ta ce wanda ya baro sai shi da sauka to wannan shi ya tabbata al-istibra'i shi yasa a wata rata an kai la yastabri'u uba ya A ce ko da ka nisantar da jikinka to kuma ka dinga tsayawa ki dinga tsayawa sai ya gama sauka kar kina karewa kina kamarwa kina tashi zai dawo kai ma zai dawo ni ma in ya haka zai dawo to abinda ake so mu dan jira sai ya gama sauka gaba ɗaya mun ji ya gama sauka diga nan da yake bi ya gama ya shi sannan a wanke to a can ce zai a sai to da a tsantuwar na kare cewa kuma a dan kama ga mazaje su dan kama su dan matsa su dan kakkabe kuma malamai suka ce bai zo a ci hadisi ba kuma yana da illa yau da gobe in kana kama wannan gaba kana dan matsa ta to ana samun matsala ko da yake ko su malamai suke son sun kai kadan a hankali a hankali to ko shi dai ana ganin yau da gobe in kana kama ta kana ta mammatsa ta ana isa matsala bai tabbata hadisi cewa wai a kama ta a matsa ta ba wannan bai tabbata ba shi dai a bari ya gama sauka sai ya shiru sai dai a wanke wannan wuri a tashi to baya yin haka nan sai sa hitsari ya dawo masa ya fata masa jiki ya ja masa azaba cikin gabanin ina fata muna tare haka nan shi kuma na na na na na wancan babban shi kuma a bari ne gama hita sannan a mun yi magana ce a karshe a gyara sannan a tashi shi kuma na biyar ce yamshi bin namima annamima shine yankulu kalamul ghairi bi qasl yana daukan magana wani yana kai ma wani da niyya ya bata tsakanin su gulma kenan da hausan mu yawo da magana saboda a bata wannan ya faɗa abinda bai dace ba ga wannan maimakon kai masa wa'azi na wurin nan sai ka ɗauka. wancan bai ji ba bai gani ba ba ma an yi ba hankalinsa kwance bai da wata mummunar alaka da wanda ya faɗi maganar sai a kai masa labarin ai ga abin da wani ya ce sai ya ɓaci shi kuma ya faɗi nashi kuma ka kama wannan shine annamima wanda hadisi ce la da kullu junatu hatta a wata riwaya kuma mai wannan abin ba zai shiga aljanna ba to ɗayan aikin sa kenan sai ce ya tsaraki jarida jarida da shi ta mu kenan da jarida da hausa mu jarida shine kambar kabar kabar nan ta abin ga dabino to ya ce sallallahu alaihi wa sallama ya dauka ya kafa a wasu cikin fatahul bari ya sa magana daga abu mas'udin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kafa ta ne bisa wajen gehin da kansu yake ta wajen gehin kai ta yaka ya kawa kowane gehin kai ne ka ta suka ce don haka a ce ma kawa ta ma gehin kai aka kawa sai dai idan muka dubi hadisi a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya tare da sabon sai shi na kabura guda biyu sai Allah subhanahu ta'ala ya masa mukashafa ya kuranye masa gano abin da ke na wurin nan tunda bai san gaibi ba kuma cikin kabari na to haka mu kashafa na Allah subhanahu wataala ya kuranye masa ko ma ya gana mai su ga yadda suke ciki ko ma ya je da shi sautin ko wani mai sauki ne eh tunda an aiko shi ne domin karantarwa kuma ana gwada masa abin da a gaibi a gwada masa shi ya gani gare shi ya san bai gaibi ya gani wasu gaibi ne don haka ya tabbata kuma a hadisi kukan da waɗanda ke cikin kabari ke yi na narkon azabar da ake mutu da ɗan adam zai ji dukkan mu za mu so mu kuma ba za mu sake bizni matattun mu ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yi gudun in ba don kada mu kasa bizni matattun mu da an samu dan ji dan harguwa da suke harguwa suke ba ko karama ba Allah ya kare mu daga wannan tashin hankali don haka ta yu Allah ya gwada masa ta yu an ziyar da shi kukan da suke yi ta yiwu an yi masa wahayi ba na malaka malaka an tusa masa ga mu abin da ke gudana Dukkan kowanne sabai saki na Allah ya khalilin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi Za ka ya gano cewa ga azaba da suke ciki shina sallallahu alaihi wa ya ba labari ga sa cewa ga abin da ke gudana nisa ya ba su labari na daya domin ya tsoratar da su azabar bai cewa akwai tafa na biyu kuma domin isa su dauki inna dokin mataki saboda kare kansu kan ga dalilin da ake musu azaba ɗaya kaza yake ɗaya kaza yake yasa da an hukala mai shi wuce ɗaya a'a sai ga cewa ya kamata shi faɗa ma wanda yake tare don su sani su shiga da ɗaya su na hadisi ke karanta da mu cewa ya wuce ya ga wannan abin sai ya tsaya musu bayani saboda su kare kansu daga waɗannan abubuwa yace na farko wajen biyan bukatarsa baya kare kansa daga samuwar fitani yana ya zama wajibi na kowanne mu je fitsari ya samu wurin da ya kamata inda baya fitsari ina dawo masa back to da back da haka inda ya kamata shi fitsari ya kamata ya duka shi fitsari kuma ya kare kansa daga wani abu in ya ga wani abu ya same shi kuma ya duk mataki na wanke shi da ruwa kada wannan abin ya zama sanadiyar halaka gare shi ranar kiyama wannan shine lahin daya hadisi ya fitar da lahin biyu na biyu shine manci gulma masa especially a wannan lokaci da muke ciki na kokarin samun yabo da wani dan goro daga shugabannin siyasa sai muna kai maganganun ko in ce masu kai suna kai maganganun wasu dan siyasa ga wani dan siyasa wannan ko kana neman abinci ba sai na kamata ka kadin abinci ba wannan shi ake ma gulma kuma shine a wani hadisi an ce la da kullu jannatu qattatun al qattatu mai gulma tsakanin mutane mutane ba shiga aljanna Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga wannan sana'a kaga shi wannan yana son ya kawo banna cikin mutane kuma shi musulunci addini ne wanda ke son kulla soyayya da taimakon juna to shi kuma wanda yana kawo abin da zai kawo kiyayya da warewa shi yasa ya samu narkon azaba annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ta da mu cikin jinkayinsa da tausayinsa dama Allah ce bil mu'minina raufun rahimun kaga wadannan duka da kawo azaba musulmi ne musulmi ne don ga abin da shi saboda ga kuma laifin da sun kai hajje wannan wanda ke kokarin kawo baraka tsakanin umma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masa saboda Allah ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim saboda jin kai tsananin jin kai da tausayin da Allah ya sa masa sai gabari shi mutu wani abu wanda za samu sassauci daga wannan abu wanda yake wannan yana nuna muna duk lokacin da ni ko kai muka ga ɗayan mu cikin wani yanayi mawuyaci ya kamata mu tausa masa mu yi masa abin da zai samu sassauci in har ba mu iya fitar da shi sallallahu alaihi wasallam ba ya fitar da su daga ajiyarsu amma sai musu abin da Allah za samu sassauci tunda ku haka ne kowanne mu ya dubi halin da muke ciki duk ko ya shiga wani cikin wani mawuyacin hali to Allah shiga yadda za shi shi sassauta masa wannan abin in ba ya fitar da shi in ba ya fitar da shi to Allah Allah da tausaya masa da abin da zai samu sauki cikin wannan halin da yake ciki sai samu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin karincin sa da jinkayin sa sai ya samu su wannan abin su kuma sahabbai hadisi ya kasa da mu su kasa hakuri haka dai su wuce saboda ni suna da kishwar ilimi dalibai ne masu son ilimi kwarai da gaske sai suka yi tambaya wanda yake ni da kan da kai ya kamata duk abin da mu haga shugaba ko mallami yayi maimakon je mu je sai mu yi sun kai tambaya ni a fa'idar wannan abin lima fa'al me fa'ida suna tambayar fa'ida ne me fa'ida wannan abin sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ya faɗa musu wannan abin cewa ga fatan da yake Allah zai sassauta musu azabar da yake musu to wannan aiki da manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ya yi malamai sun samu dan bambancin fahimta wasu ka tai akan cewa mustahabi na a dinga kafa irin wannan abin ko wani ɗayan abu ga kabari saboda wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce haka shi ganyen ana dinga samu ne ana dasa yan ka bizin mamaci suka ce saboda ga hina annabi ya aikata haka wasu a gani suka ce ai amma wasu daga cikin malamai suka ce a a ba ba shari'a ta ba ba shari'a ta ba manzo Allah yayi na saboda wani dalili sallallahu alaihi wasallama shi yayi na saboda wani dalili haka ba shari'a ta ba a ce wai in an ka da mutum a sami wani abin ko wani mallami shi biyu saboda yana babban mallami ta da ɗalibai ne shi ba shi ba shari'a ta ba saboda sallallahu alaihi wa sallama da yayi shi yayi ne da dalili kun fahimta ko da haka duk wanda da yi ana buƙatar dalili ya kawo dalili in ya kawo dalili to shikenan sai shi amma in babu dalili kada shi ina fata muna tare kuma suka ce dalilin da yasa muka ce ba a yi waɗanda suka ce ba a yi suka ce ai su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu ɗaya daga cikin su yayi wannan abin ba ba taba samun cewa Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ba ba iya ka kolin danja ba kenan ba a cewa kuma duk waɗansu sun ka mutu zamanin su ba wanda a cikin narko azaba ko na baka nan ba taba samu cewa sun zo sun yi wannan abin ba inda dai magabata sun ga an yi amma su ba su yi ba wannan ya nuna kusurci a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gwada ma wannan abin kuma yi wannan abin ban shi wani bai yi ba ba zai yi ba ina fata muna tare wasu suka ce ai suna magana cewa ai unhwaninsa abinda sun ka hararo ciki wannan ɗanyen abin yana da rai in an ka dace shi wannan zai kama tasbihi tsarkake Allah to wannan tasbihin da yake yi shi zai haifar da samun jinƙayi ga waɗanda ake. to haka sun ka hararo ko sauran suka ce musu wannan ba dalila ba ai Allah cewa in min shay'in shi Allah bai hidda danye da busashe ba wa in min shay'in bana babu wani abu fati hina tasbihi walakin la tafqahuna don haka ba magana danyi ba da danye da busashe da fila da fanka da waya da littafi komai na wa Allah tasbihi don haka wannan ba shi adalilin ka ba shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ce Allah ya gana ya ganar da shi wannan abin ko ta hanyar gwada mai ko ta hanyar jiyar da shi ko ta hanyar yi masa wahayin ke sako yayi don haka bai halatta ai ba suka ce in ma mutum yi zai to idan kina da gano cewa eh ana na ana azaba wurin ga in bai iya gano haka nan to shikenan sai shi amma in bai iya gano haka nan to ba aiki ne da manzo Allah yana sallallahu alaihi wasallam mu abin da ya kamata suka ce mu fahimta ga hadisin waɗannan abubuwan da ke jayo bala'in da musibar su aka san mu fahimta kuma mu fahimce su kuma an kata da mu tausayi ne to mu koyi tausayi ne ga abin da muka gani amma abin da ba mu gani suka ce akwai munan da zato ma ga wanda a cikin kabari in kace kai malami kai masa nabu to wacce maka ne masa azaba ko kana min kenan ma har ya shiga cikin azaba da ka masa ko Allah da cikin kai Allah ba don haka wannan dai abinda ya tabbata da magana da jayayya ba a yi Allah ya sa mu dace to haka hadisi a gurguje kuma ya katar da mu cewa dai isbatu azabil qabri ya tabbatar da cewa akwai azaba cikin kabari hadisai sun shahara masu yawa cewa ana azaba cikin kabari don akwai tambaya da sakamako sunan da a fara bada wani kaso na sakamako ga wanda ya ansa wani kaso na sakamako ga wanda ya kasa ansa tambayoyin haka don haka hadisi ya tabbata mana cewa lalle akwai wannan azaba kuma akan ta duka manyan malamai suke akan sa wanda suka yi basu da shi ba suna da matsala ne tare da wasu hadisai Allah shi kare mu daga waɗannan hadisi dan hadisi ya kantar da mu wajibi na mu nisanci najasar da ke kai ga jikinmu saboda kai kai ka wata ga jikinmu yana haifar da azaba mai tsanani a cikin kabari hadisi ya kai da mugulma haramun ce tsakanin mutane kuma tana haifar da azaba cikin kabari sannan hadisi ya kai da mu kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kwadansa wajen nisantar da sharri daga mutane sai inda karfin ya kare saboda da Adamu haka ta ba ta yi magana cewa duk abin da ke kai mutane ga sani abin mai nauyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu ɗabi'antu da ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam wajen tausaya ma al'umma kokarin fitar da su daga wani wahala wanda suke ciki ba mu yi kokarin tusa musu kada cikin wahala ba saboda biyan bukatar ranmu saboda biyan bukatar raina da iyalina kai ma haka nan kai ma haka nan mun kokarin tusa mutane cikin wahala ba shine dabi'a annabi Muhammad ba sallallahu alaihi takaice waɗanda su ne kaɗan daga cikin abin da malamai sun ka tattauna dangane da wannan hadisi Allah ta mu dace don haka mun kare da al-istidaba yadda ake tsalkaka a wannan bangare har yanzu za mu kuma je wani tsalkaka ta abin da yake da alaka da baki kuma sai malam ce babu siwak babin da zai magana kan asawaki asawaku shi asawaki ana rubuta shi da wa kamun linsa wa asali kasa asiwaku shi suna ne na shi sandar da ake umarni ta wannan ala abinda duk aka amfani da shi wajen goge baki ana ce mai siwak dada na ice na ko na brush na hata da hannu an kai umarni shi yana ɗaukar suna siwak. sannan shi aikin da ake kuma ana ce mai aswak shi aikin guga ana ce mai aswaki ne sannan shi aswaki ana ce mai aswaki a yaren larabci kenan to haka yake ina ganin ko ga maka ma ne ko ba zai ba? amma muna ganin ga yaron mai muka ce asawaki ita sun da ake mini shi aikin shi gomi muka ce mai gyara baki ko? To, asawaki kalma ce da ta hana aikin da sandar da ake aikin da ita duk ana ce musu aswak. Allah samu dace. Yana da cikin sunnonin annabawan da suka wuce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kadai ba sunna ce ta annabawa kuma annabi ma sallallahu alaihi wa yana cikin fidda yana cikin sunna annabi na son sa kwarai kwarai da gaske kuma za mu gani shi da fa'ida akwai dai tsaftace baki akwai kuma kawo lafiya saboda in ba a yi to hakuran na ta samu matsala mai yawa saboda abin da ke haɗuwa gare su bancin tsafta akwai kuma lafiya akwai kuma kore warin baki Bai yi ne ba zai je shigo cikin jama'a ba ana ɗanyi ana ɗan kau da huska ba za ta harkar su ba sannan kuma yana sa bakin shi shi tunda yanzu bai wari zai kamfi sani kawai haka nan sannan abu na gaba yana tabbatar da lada in an hararo ana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abuwa suna da yawa kenan duk waɗanda ana samu su حديث نفرق عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاه متفق عليه abu huraira Allah ta kare da shi ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laula an ashuka ba don kada in tsananta ba ala ummati ga al'ummata la amartuhum wallahi da na umurce su bisiwaki da yin asawaki wato goge bakin su kenan shi aikin kenan ko ma kulli wudu'in lokacin kowace arwala duk arwallar za a yi da za ta mutu wajibi na sai sun yadda yake wajibi na sai sun yi arwala su yi sallah to wajibi na duk sallah za su yi sai sun yi duk arwala za su yi sai sun yi asali ba don gudun tsananta musu ba da na umarci su da haka inda kulli ma kulli wudu'in tare da kowace arwala za su yi kuma inda kulli salatin lokacin kowace sallah inda kulli wudu'in lokacin kowace ala'ayi to kuma ma a kulli salatin inda kulli salatin kuma kowace sallah za a yi ko da akwai arwalat a sake yin asawaki da na umurce su yin haka mun fahimta ko hadisi shi ma mutafakun alaihi na ma'anarsa ta gama ta ga ta hade wannan tana katar da cikakken nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da soyonsa ga alkhairi ga al'umma tai da kwadansa ga dukkan kohar da ke bude musu falala da amfani to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mashi ba sai da ya buɗa musu ita sai da ya musu bayanin su duk abin da zai kai su ga amfani su samu falala da rogo da tsira to sai da ya bayanin sa ko menene to haka sallallahu alaihi wa sallama duk aiki ya ga maimuna na hanyar da za mu yi mu kusanci Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu aljannarsa hanyar da za mu bi mu nisanci wuta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tare dama usad annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bani bayani to shi yasa nan ya zaburar da mu ga yin asawaki wa alaikum ni na ka inda kulli sa bai sa ma a kulli wudu ba ko yana yin nashi ya canza shi ni na ya to laula ana shuka ala ummati la amartum biswaki ma a kulli wudu'in wata riwaya ta mai zaman kanta akwai kuma da ke cewa laula ana shuka ala ummati la amartum biswaki inda kulli salatin to a wanka kuma duk sai an kaɗe su haka nan in yace inda ma'a kulli wudu'in a lokacin kowace arwala a yi inda kulli salatin lokacin kowace sallah ko akwai arwala kamar kayan magana kana cikin masallaci kana ta azkar naka kuma an kai kiran isha'i to yanzu ba Allah da kai ba sai ba kana dab da sallah to kuma ka je kai ki sanin ka to haka ana son san lokacin kowace arwala kuma ana son san lokacin kowace sallah don kada mutum ya yana da arwala ya ga ba sai ya yi asawaki ba a'a in so samu na ya kuma shi sakin sannan ya yi wani abin Muzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fahimci irin fa'ida ta tattare da asawaki alkhairin da yake jawo wa adilan wa adilan nanan kusa kusa da majinkirci a nan kama waɗancan da muke magana alalakalla ko da warin baki lafiya haƙura da dasashi da menene da menene wani kenan ajilan kenan da kuma akwai ajilan sakamako kuma wanda an na lahira haka nan to tun da ya fahimci haka sallallahu alaihi wa sallama sai ya zaburar da mu da yin asawaki amma duk da haka nan saboda tausayinsa da jinkayinsa sai ya ki cewa wajibi na ya harari abin da amfani kwarai daga duniya da lahira to amma kuma don gudun kashi ce wajibi na hidan kuma wajibi inda shi na magana ne da da yaren shari'a da ka ja ce wajibi na Allah ya dace wajibi na to kuma yanzu rashin yi ne da ya kawo azaba saboda wannan tausayin sallallahu alaihi wasallam kuma sai kasance bai ce wajibi na ba amma dai ya zaburar a yi kamar yadda yake salatu tahajjud dare uku yana yi yaga ana taruwa sai ya dage saboda gudun ka a fallanta ta to nan ma inda ya ce falla na ya san falla ke nan dole na idan zan wajibin ka na kai aballa wajibin ka na kai wankan janaba wajibin ka na kai aswaki ka kuma baka da shi ka ta zuwa ka dace inda ake ya gan baka sai ka ta zuwa kaga kuma kuma wasuwa tun da ya zama wajibi to sai sallallahu alaihi wa sallama bai wajabta da shi ba amma dai ya kwadace da mu cewa mutane ne shi Allah ya mu dace abinda ake iya tsinta daga hadisin daga cikin samar suka ce wannan yana kantar da musabbancin asawaki da falalarta ba farilla ne ba duk da wasu malamai sun ce farilla ne amma dai abin da ya shahara sunna ce mustahabbiya ana son mutu shi mun fahimta ko <clears throat> suka ce amma sunna ce wadda ake ta lada da sakamako kamar na abin da an wajibi sunna ce musabina amma yi ne ina sa a samu lada da sakamako kamar wanda ya wajibi saboda ana son a yi shi kwarai da gaske hadisi kuma ya katar da mu karfafar <clears throat> da yin asawaki a kowace arwala da kowane lokacin sallah kuma kamar yadda malam magana mun ka kara bayani ta kana ana son kowace arwala a yi kuma kowace sallah a yi kuma hadisi ya katar da mu falala arwala da falalar sallah tare da asawaki duk salar da an kai da arar da an kai da asawaki daraja su ba guda ba da arar da an kai babu asawaki hatta kai mai subul salami ya kawo hadisi daga ahmad da wasu malamai cewa salar da an kai da asawaki ta fi daraja sau saba'in da wadda an kai ba da asawaki ba ina cikin hadisin da an abin ga aikin da an ka samu sabai masu tarin yawa sun samu ruwaya kwarai da gaske asawaki asawaki ne sallallahu alaihi wa sallam na son aiwata asawaki kuma ana yi ne koyo shi ko shi ana asawaki sai dai imam shafi'i da ya magana inda an ka fi son a yawaita shi idan alal akalla ko ba ka yi guda wurare guda biyar imamu Shafi'i ya kawo magana cewa akwai magana malamai cewa ana son kai a sake wurin lokacin kowace arwallah lokacin kowace sallah ko da ku kana da arwallah lokacin tashin ka daga bacci kamar da mu karanta saboda sannan lokacin katon alkur'ani sannan lokacin da duk ji bakinka kuma ya canza mabaki na canza saboda abuwa daban-daban ko cin abinci ko ta abu mai wari ko mai eh, irin su albasa ko abin ga ko ko kuma ma shuru mutum shi shuru ko bai kwana bai shuru kawai lokaci mai tsawo baki rahe yanzu bakin na canza sai ce waɗannan wuraren guda da alal akalla ana so mutum shi kula hidin ya asuwaki kuma ji shi na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin tashi daga bacci lokacin aralla lokacin sallah lokacin kato alkurani mai girma sannan lokacin duk kaji bakin ka ya canza ko da babu komi wani abu ɗaya kaji kaji bakin ka ya canza to ka gyara shi waɗannan wuraren guda da suna muhimmanci a yi an tabbaya ita sallan radiyallahu anha mi manzo Allah ke lokacin da shigo gida take farkon abin da ke fara da shi na asawaki saboda ya zo kusa ga iyali ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke kawo dan wani abin da bai dace ga baki ba shi to annabi na gudana ta kwarai da gaske sallallahu alaihi to aka hadisi aka tada mu waɗannan abubuwa kuma suka ce da duk abin da zaka afani hatta da wasu masu ce koda da kyalle na zaka yi ba kyalle ma ka ka goge ka goge ana ce mai kai aswaki to aka da ikin ko da brush in ka tashi da sahi in yadda aka tashi da sahi ko brush sai ka doka ka doki cewa suna ce kake ta asawaki ka samu din kai duk yayi asawaki na haka amma abin da yafi abin da fi, abin da fi, ai uwa da raud yace in an samu arak ai fi ko shi wanda addanye ko kuma wanda bai da ƙarfi kwarai da gaske yace arak an yi su kila hana ana shugar kan ana shugar shi ana take shi iya kallon shi da ana yawo da shi ana tsaka mutane saboda an ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa'adi bu mai shi yana asawa ke da shi arak yace abin da yake dai ai da ice arak in ba a same shi ba kowane ice kuma in ga danye ice yafi saboda zai kare lafiya baki kwada da gaske bisa ga ice busashi da shi in ba a ɗauki mataki ba yana iya jima baki haka nan to haka Allah ta mu kula da wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya kasance mu irin kamala ta tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisi ya da mu babu tsanantawa a cikin shari'a babu tsanantawa a cikin shari'a duk abin da kai shari'a ta ce babu tsanin cikin sa in akwai tsanin shari'a ba ta cewa ai tun da in an ce sai an ya ga cewa akwai tsanin sai ki cewa wajibi na ai ce a cikin shari'a babu tsanantawa suka ce hadisi na da ya to da wata ka'ida da suka cewa dar'ul <clears throat> mafasidi muqaddamun ala jabil masalih tun kuɗe mu mutane abin da ke cutar da su shi ake fara yi kamin a jayo musu abin da zai amfani su wata ƙa'ida ta ta malaman shari'a koyo shiga abin da zai amfani mutane ga abin da ke cutar da su to a tunkuɗe musu abin da ke cutar da su shi aka so a fara yi ba ja musu amfani ba kamar da kima ga ta boko haramun da banni da su abubuwa duk kuɗaɗen da aka gare mu a jihohin mu na arewa inda an bi ka'idodin shari'a a kashe su duk wajen harkar kawo zaman lahiya a kashe duk wanda aka tafi a samu zaman lahiya duk ya duk wani da za a mutane su samu wani ko menene fi? kuma haka yake a shari'a a tun kuɗe mutane abin da ke fitar da su yanzu sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abin da Allah san da shi akwai amfani mai tarin yawa na duniya da na lafira a cikin asawaki kaga amfani abin jawo mutane amma kuma in ya ce wajibi na wanda duk bai ba kuma akwai narkon azaba sai ya gabatar da matakin ko da narkon azaba kashi yau kusa bisa ga jawo amfani ina fata muna tare sai malam suka ce a karkashin wanga hadisi akwai kenan anna dar'al mafasida muqaddabun ala jalbil jalbil masalih sun kuɗa da cuta shi ake gabatarwa duk inda Allah ya baka jagoranci ko na gidanka na iko kokarin tun kuɗe musu abin da zai cutar da su gabanin ka tani kawo musu daɗin da suke so su ji wannan mai sauki na a dai zauna lafiya laushi ne ke da muhimmanci bisa ga magana wai hutawa da jin daɗin wasu abubuwa Allah ya samu dace a tabi sai wannan ne. wannan hadisi mun ja kwadin da mu ga asawaki kuma da riba da ake samu a cikin sa hadisi mun gaba an huzaifa da labani qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layli yasusu fahu biswaki huzaifa dan yaman dan jabir Allah shi kare da shi qala ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zamo idza qama min al-layl in ya tashi da dare ya shushu fahu yana goge bakin sa waki da aswaki qala al-muallif sai shi muallif littafi yace hu ya gasilu wa yadluku shina cudanyawa shi wanke bakin sa shine ya shushu yana cudanya bakin sa kuma ya wanke shi aina amfani da aswaki wa yuqalu ana cewa shafahu yashusuhu wa masahu yamusu duk kalmomin ma'ana guda an kace sha sahu ya goge shi ya susu yana cikin tai ana cewa ah, ma sahu ya goge shi shi ma ya musuhu yana goge su duk kalmomin ma'anar su guda ke kamar a sai hu ya dalukuhu duka kalmomin abu guda suke magana a kansa shine ne goge baki da furfurewa a zuwa. to hadisin huzaifa da yake ce muna lalle manzo Allah kana ya zamo kana ya zamo wannan ita ce gidan ɗabi'a ce ya zamo haka yake da ya tashi daga bacci to za ka iske ya yi amfani da asawakinsa ya goge bakinsa uzaifa ɗan yamani ɗan jabir shi ma sabi ne na manzo Allah mai daraja kuma yana da wata daraja ce masahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam ma abuci sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa na munafukai da an kai ta fama da su sallallahu alaihi wasallam yana sirrin ta masa da wani da wani ai kaji kaji kaji kuma wani shi bai faɗa masa kowa hatta da manyan guda goma ɗin nan duk annabi bai sallallahu bai sa su da yake tsirin ta su amma shi wato kowane da irin darajar da annabi ke ba shi sallallahu alaihi wasallam amma shi kan kira shi ya siranta masa kaji abin da gina ana sallah ana ta komai wani ya zo ya sallama an gaisa da shi shi ya san kowaye annabi ya san kowaye amma sallama san kowaye ba ta ce masa yabin sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam shine umar wata rana ya iske shi gama shi da Allah ce ina gama ka da Allah to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace cikin munafikan da yake faɗa maka Umar dan Hadabi saboda su suna taka tsantsan suna gudun ka faɗa munafiki kace ba mu amincewa da munafiki ba munafiki ba wanda ga dace shi wai shi shi ya dake da shi bai da munafiki shi ba munafiki ne har lasin ya kaba kan kawai shi lahiya lauki ta ce wannan haɗari na kware da gaske sai sa Umar yake tambaya ta don Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai lisa fa da ni cikin munafikai ba sai ce bai saka ba kuma wallahi daga kai ban sake wa kowa ga magana dan kuma in wani jahili ina kwace don Allah ni ma ba sa ba kaga ya ta hishe su guda guda kenan sai kuma ya rantsa ce to daga ne ka kuma kwato ce ya tambaye ni wai ba a sake ba ban sake wa kowa magana game da haka to shi kawo wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ta dunkule hadisi shi ma ya kata da annazafa tsafta ko ya kata da tsafta kuma da kyamar wari duk abin da ya kawo wari a hadisi ya kasance cewa mu kyamace shi sai ce kana idan kama min min naumin laili at-tawili annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tashi da kwanan dare kuma shi kwanan dare allazi huwa matsalar tagayyuru ra'ihati fami wuri na wanda ana tsammanin cewa wanda bai yi shi salon warin bakin salon kanshin bakinsa zai canza to annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke bakinsa sa aswaki ya goge shi Ni ma kenan yana da kyawu da na tashi gabanin in je sallah gabani in je sallah saboda gaskiya muna sakaci in kai sahu da wani sai ka ji zafi kuma wani ma baka tsammanin ma haka nan saboda wai sai ya aje wai sai ya koma zai hita ofis lokacin da ya buro shi yau zai gana da Allah subhanahu wataala bai ni shi goge bakin sa ba almusali yunaji rabbahu amma wai sai ya koma zai hita ofis lokacin zai yi buro shi ya gyara baki ne a wannan kuskure na ba ko dan kanin kuskure ba yanzu da zaka je ganawa da Allah subhanahu wataala lokacin ya kamata ka yi shi tun daga shi malam sun ce in shi ma kai da niyyar asawaki ke shi ma ka samu da asawaki ke To haka da tashi da bacci in shi za kai kai shi dan asawaki za kai kai asawaki ka gyara bakinka gabanin ma ka je ka fara sallar cikin dare yau da ake yi kai yi ka ji kai babu sallar sallar shi Allah samu dace To haka ji ya katar da mu ana son da an tashi mutum ya uwan da wata ala ya goge bakinsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta su a hadisi mu na ƙarshe ina son mu samu shiga kai an aisha da radiyallahu anha qalat saboda yawan hadisi waɗancan hadisai sun katta da abuwa da yawa waɗanda ya kanta suwa an aisha da an anha Da dakhala abdurrahman bin abi bakr bin siddiq radiyallahu anhu ma qala radiyallahu anhu ma ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mustanidatu ila sadari wa ma abi bakr siwakun raqabun yastannu bihi فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذته السواك فقدمته وطيبته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منهم فما عدا أن فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إتبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وباقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسي أن نعم هذا لفظ البخاري أما هو لفظ مسلم نحوه أنا عائشة رضي الله عنها الله قال ذلك قالت تاتي دخل عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر Allah ta kare da da shi shakikin tana wasu guda uban su guda da kala abdurrahman bin Abubakar ni siddiq abu abdurrahman dan abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma Allah ke da su da shi abubakar da shi abdurrahman ko to shi da kala ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kala ala nabi ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa shi abdurrahman kenan ko da ya shigo wa ana ni in ji umu na aisha ni na ta tahu ila sadari ila sadari ina jingire da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kirjina ta ɗauko shi daga shefi da sa ta aza kai ne akan kirjinta shi mamban muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to ko da ya shigo ma abdurrahman tare da abdurrahman suwakun ya shigo da aswaki raƙabun ɗanye kaga su suna rike da koyi da sunan manzo Allah kenan ko ko da ya shigo hina da aswaki ne danye ya sandu bihi yana guga bakinsa da shi sai sa an kace ana yin sa koyo shi ana yin sa fa abadahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama basarahu sai manzo Allah ya kura masa ido abadahu bi ma'ana madda basarahu ilaihi shi da ba su kace sai kura min ido ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kura ma aswakin ido baya iya magana amma ga abin da yake so na ya ga an shigo da shi sai ƙuru yana kallon asawakin lokaci ya yi nisa ga lokacin sallallahu alaihi wasallam sai ta ce fa a kastu siwaka tana kallon sa tana kallon abin da yake ya kura ma asawakin ga na kananta idanu ta ce fa a kastu siwaka sai duk karbi wannan asawakin daga kanan data eh? <clears throat> ta ce ni faƙadamtuhu ni tausasar da shi waɗai yi batunin daɗaɗa shi don a wata riwaya da ta so shi faƙadamtuhu ni ƙalle shi da ni ƙalle shi waɗayi mine ne ya ƙaukushin waɗayi ya fuhu ni daɗaɗar da shi nisa ya daɗi bi ma'ana ya yi taushi inda in bai da taushi da kaushi kaga bai da daɗi to da ni ɗauka sai ni ƙalle shi bayan kalle wadda da ni sai ni daɗaɗa da shi tunda wancan shi na gabakin ɗan uwanta kaga ba ta ba manzo Allah wannan eh? sannan ta bashi kuma wanga mai ƙarfi ta ce ya tattaunawa kuma ga shi bai da lafiya magana ma ya kasa kaga akwai wasu haka nan sai ta shi da bakinta sai da ya taushi ne take magana ta daɗaɗar da shi ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم sannan ni ba da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fastanna bihi ya ke bakinsa da shi Kamar ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba bata taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba istanna yana guga bakinsa istinanan abinda a guga baki a hasana min wanda wannan kyawu duk tsawon rayuwarta ta ga ya guga baki wanda ya kyautatar da shi yadda ta gani ba ta gani ya asawaki irin wannan rana ba amma fa kamin a yi mai haka nan ke buɗe baki mahici a bashi ya kasa amma ta ce fassan na bihi istinanan ahsan ne ba taɓa ganin ya asuwaki irin aswakin da gaya wannan lokacin ba fama a da an fara ga rasulullahi sallallahu ba a daɗe da ƙarewan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ba rafa ayat da Hussein ya ta ga hannunsa au isba'ahu ko ni ga daga dan yatsansa sun maƙala sai ni ji ya ce cin rafiqil a'ala ya Allah zuwa ga madaukakiyar al'umma ya Allah zuwa ga madaukakiyar al'umma ya Allah zuwa ga madaukakiyar al'umma salatan haka uku ne ya faɗi wannan magana kuma kudi alaihi Allah ya mai cikawa daga su a kishi abin da na kashe wanda aka gani wanda aka gani aikinsa na kashe da aka gani menene aswaki yana kare shi ta ce bai jima da karewa ba ka daga kansa ya tsanta yana cewa zuwa madaukake al'umma zuwa madaukake al'umma zuwa madaukake al'umma sai Allah ya shirya wa kana taqulu ta kasance tana cewa mata baina haqanati wa wa wata haqinati wa zaqinati ya rasu sallallahu alaihi wa sallam baina haqinati wa zaqinati haqinati da zaƙinati ci ɓangaren haɓar sama ci ɓangaren haɓar ƙasa eh ta ce nan ya rasu ta ke nan bisa kirjinta don ka ɗauki haɓar ka nan take da sama nan take da ƙasa ƙasa inda za ta haɗu da makoshi sama inda za ta yi wajen geme ko sai ta ce to ɗan wurin nan nan manzo Allah ya rasu shi na wurin nan sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abin ta take son ta kaddar da suka ke tana son ta kaddar yana bisa kirji na ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai ta mata baina ha inati wa za inati wasu mana suka ce waɗanda ƙasan guda biyu na gehen ki a wadda hito da ka faɗa zuwa nan to tsakaninsu aga tsakanin sun zaka suke da wani dan kororo da wani rami ko suka ce wannan wurin shi da suke magana nan wurin nan kaga duk da ba ma'ana guda an ka ce wannan da wannan tunda ƙasan su nan ya suke da yanzu tsakanin wannan da wannan nan dai kai ina ina bisa kijinta sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a wata riwaya cewa ta ya rasu ɗaki na ran kwana na saboda da yana rashin lafiya tsit yana tambaya gobe ina nake tuna cutar da suke a ce gobe kana kaza gobe kana wuri kaza har suka ce mai kai mun yahe aijin ya ka ɗakin Aisha to saboda ta nuna Allah ya mata bayawa ko karma bayawa take da Allah ta ta an sarrai ne ya rasu a ɗaki na kuma an ka dace ranar kwana nana ba ranar da wata bani ba ranar kwanan ta na kuma ɗakinta ta ce ko a watan ta ce ya rasu tsakanin saman cibiyarta da nan makwarkwaɗar go abin ga inda aka soke dabba inda aka kamar da kuma haka ba na har ba ba na an nahar ba ta ce ya rasu tsakanin saman cibiyarta abin da kawo na kaga dai kansa tana jingina ga ina kuma ta ce Allah ya taimake ta ta cewa ran da zai bar duniya sai da yawunta da yawunta sun haɗu ta ga ita iba ta tattauna, ta tattauna dole akwai yawunta kuma ta bashi ya buɗe baki ta same da yawunta cikin baki kuma da shi ya yi sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida mahar zagin Allah ka kirar da su Allah ka gafarta mana ka kare mu daga wannan ta'addanci wa fi fara aitu ni ganshi ru ilai yana kallon wannan aswakin wa arabtu sai ni gane annahu yuhibbu suwaka yana son sa eh fa sai ni ce masa a kuduhu laka ko in karba maka shi fa ashara bi ra'si sai nuni da kansa kaga buɗe bakin ma yayi wahala fa ashara bi ra'si sai nuni da kansa cewa an na'am cewa eh ina bukatar karbo shi to a guguje hadisi ya tona magana da aswaki dama duk waɗancan ƴan uwansa sun kuma da wannan magana ko abinda ake iya fahimta cikin hadisi an fi so ai da aswaki danye don taki ya shigo sai kisa sun kace in ma ana samun danye an fi so ne haka nan kuma ya halatta kenan ashe ayi aswaki da aswakin wani idan an ka tsarkakar da shi suka ce ya kamata ya halatta kenan don ga asalin asashen gaba ɗaya na mutum nawa ne na Abdurrahman duk da ta kalla shi da shi na wanda ya taba aiki da shi na suka ce ya halatta a ce asawaki wani ayi wanda shi To haka kowace ne ana aiki da shi in an ka tsarkakar da shi kuma suka ce hadisi ka tada shi ashe ishara ishara hujjata duk mutumin da ya ishara to ana kama shi da abu don hujjata don annabi sallallahu alaihi wasallam ishara yi bai magana ba nuna mata eh suka ce ashe in an ka ce kai kai abu ka ji kai eh kai kai to mutum shi yayi wannan abin za ka ba shi ishara ashe magana suka ce al a'la da annabi ke magana su ne can a cikin sautin nisa da Allah ya ce allazina an'ama Allah alaihim minan na wasu jikina wa shuhada'i wa salihin su ne arfiqil a'la din da annabi ke magana sallallahu alaihi wa sallam a ce akwai sauran guda عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو يستاك بسواك رقب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع أبي موسى الأشعري الله قال داد شيء yake cewa ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama huwa yaftaku ko da ya zo annabi sallallahu alaihi wa yana asawaki wakin da wani asaki raɗaɗin ɗanye kisa suka ce an fi son ɗanye saboda ya fi ba baki lafiya bisa shi. ƙala sai shi abu musa ce wa taraku siwaki wani ɓangare na asawaki ala lisanihi yana akan halshen manzon Allah sallallahu alaihi abin da saka saboda an cewa ashe asawaki ana yi ba haƙura ɗaya aka guga ba hatta da halshen ana son a goge shi saboda ko inda a ciki waɗannan labu kahohi da ciki kahohi kusa kusa da ciki suna tsutsa abuwa da yawa wanda yake za su rike kazaka da yawa suka ce hadisi ya zo suka tada mu cewa hatta da halkin sai an goge shi kuma ba farkon harshe ba sai an yi a hankali a hankali har an yi ɗan kuriya saboda ko yanzu ka sa hannunka ka tai kuriya mi za ka yi ya ka yi yunkurin amai sai ya kawo hikayar Sina wanke bakinsa akan A asawaki yana kan harshensa har ina jin yana kaga ainihin don ma'u ainun <laughs> hamza don ma'u ainun sukuni inda ka haɗe shi dole ka ji kayan magana amai to ya nu kuma ko yanzu ka dan sa haka nan zaka ka za ka ji kana wannan abin haka nan to haka ana son a shi a wanke bakin gaba ɗaya, suka ci hadda lissa hadda dasa shi shi sa aka abu mai laushi har mai laushi suka ci hadda dasa ci. da haƙoran da harshen duka gaba da a wanke su amma ga inda buroshi na ba a wankin da sai inda ka ga mai doka ko ko akwai mai laushi kwarai wanda mai laushi kwarai to kaga ahalu ahalu Allah ya kyauta yace ka annahu yatahawwa'u ka ce mai batun yin amai kamar dai mai shirin yin amai haka daga jin sauti na yaso a gabakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dide Allah ka ba mu lada inda muka fito Allah ka yi muna subhanakallahumma wa bihamdika shallallahu alaihi